الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواما السلور سوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowane cikin yanakun watan ramadan yau asabar 16 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin suratun Nur. Jiya mun tsaya aya ta talatin da uku cikin ta yau za mu tashi farkon aya ta talatin da uku وليستعفف الذين لا يؤمنون بالله من الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم mun fara tafsirin wannan ayar jiya Allah ya ce wa zastafisil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wayanda ba su da abin aure wayanda ba su samu abin aure ba su kame kansu daga aikata haramun har Allah ya wadata su daga falalatai wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum wanda suke bukatar mukataba daga abinda daman ku yan mallaka ne bayan ku da kuka ga alkhairi gare su Allah ya fakatibuhum min alimtum fihim khaira idan kun ga alkhairi gare su kun ga na kwarai ne kun ga suna iya neman na kansu to ku yi musu mukataba duk mun yi wannan dogon bayani akan wannan jiya mun ce bawa mukatab shine bawan da ake cewa ka je ka samu kaza da kaza ka kawo ka fanshi kanka a yanta ka kuma mun yi bayani yadda musulunci ya takaita hanyar samun bayi mun yi bayanin cewa tun kafin musulunci ake da bayi da musulunci yazo ya takaita hanyar da ake samun bayi kuma ya buɗa hanyoyi daban-daban wanda ake yanta bayi da su jiya duk mun yi bayanin su inda za mu tashi yau Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum jiya shi ma mun fara bayanin shi cewa ku ba su daga dukiya Allah da ya ba ku wannan ana magana da gwamnati ana magana da masu kuɗi ana magana da masu bayi cewa lokacin da aka ce ma bawa ya je ya kawo kaza a ƴan tashi to ku ba su daga dukiya Allah ya yiwuwa gwamnati taimaka mai an ce ya kawo miliyan ɗaya duk wata ya kawo dubu ɗari sai ya ce to shi abin da ke samuwa shine dubu hamsin sai a samu wani mai kuɗi ya taimaka mai mai gida ne ya rage mai wani abu ciki gwamnati ta tallafa mai domin dai ya samu yanci na ya kasance ya fita cikin ƙangin bauta sannan wannan ayat wannan gabar ta wa'atuhum min Ladi allazi atakum ta nuna babbar ka'ida ta iktisad babbar ka'ida ta tattalin arziki a musulunci cewa almalu malullahi wa nahnu mustakhlafuna alaihi wannan shine ka'idar kuɗi ƙa'idar kuɗi a musulunci ba ƙa'ida ce ta capitalist ba ba ƙa'ida ce ta 'yan gurguzu ba ba ƙa'ida ce ta 'yan jari hujja ba ba ƙa'ida ce ta 'yan gurguzu ba musulunci yana tsakiya tsakanin 'yan jari hujja da 'yan gurguzu 'yan jari hujja su ne masu cewa komai kuɗi kawai suna yi kuɗi kawai kuɗi naka ne ka yi abin da ka ga dama da su mai kuɗi ya ci wanda bai da kuɗi yana yin yadda ya ga dama da kuɗi ne 'yan gurguzu shine masu cewa ba a mulki komai ana mallaka ta yi na gwamnati ne kamar da ake a wasu kasashe irin Rasha kamar da ake a wasu kasashe irin China kamar da ake wasu kasashe inda ake socialism wasu kuma inda ake capitalism inda ake capitalism jari hujja inda ake socialism aqidar gurguzu cewa komai na gwamnati ne dukiya ta gwamnati ce ya adam baya mallaka komai komai na gwamnati ne wannan aya duk ta saba ma wannan musulunci bai dira aqidar jari hujja ba bai dira aqidar gurguzu ba wannan ayat Allah ce wa atuhum min malillahi dukiya ta Allah ce wannan ya saba ma jawi hujja ya saba ma capitalism ya saba cewa ni dai adda yadda ni gida ma nake da su allazi atakum ya saba ma socialism ya saba ma ah, gurguzu cewa dukiya ta kowa ce dukiya ta gwamnati ce a'a allazi atakum ku Allah yabba don haka abin da kaidar musulunci take dukiya dai duk inda ka ganta ta Allah ce wannan da a cikin ajiyunka ta Allah ce wajen gidajen da eh, na Allah ne kuɗinka da a cikin account a banki na Allah ne amma kuma kai yabba ka da incin ka sarrafa su amma dole sai yadda yake so na sha musulunci don dole sai ka bada zakka ba wai ka taimaka ka bayar ba ne domin inda kai adda sai ka yi yadda ka ga dama da su to na Allah ne ajiya ya baka don haka kai in aka ce kai babu wanda zai zuwa ya mallake su ba kai ba amma kuma kai kuma kai yadda Allah ya ce don don dole ne kake fidda zakka kuma ba kai ka fidda abin da ka ga dama ba musulunci ya shata ma ga abin da za ka fi suwa in kayan gona ne in a'a ga abin da za ka fi suwa in tumaki ne ga awaki ga abin da za ka fi suwa in shanu ne ga abin da za ka fi suwa in raƙumai ne ga abin da za ka fi suwa in kuɗi ne ga abin da za ka fi suwa saboda mutum dukiyar ta Allah ce shi zai ga dama ya ce ga yadda za ka yi na ɗaya kenan na biyu don shi a musulunci baya halatta ka yi mubazzaranci wala tu bazzir tabbira kada ku yi mubazzaranci dukkanin mubazzaranci in ka ɗauki dukiyar ka kai abin da Allah ya hana sai a kama ka sabanin jari hujja da dukiyar taka ce ake gani a musulunci baka iya cewa dukiyar ka ce bai ka kunna mata wuta a musulunci baka iya cewa dukiyar ka ce bari ka yi yadda ga dama a'a bai da ga dama bai da shari'a ta ce don haka Allah ya ce wa atuhu min malillahi ka'idan musulunci shine almalu malullahi wa nahnu mustakhlafuna alaihi dukiya ta Allah ce mu kuma an bamu ajiya ne an ba mu shugabanci ne gare ta an samu yadda za mu kashe ta ne don haka haka ya kamata mu kula da shi wani in na da dukiyar Allah kaga bawan Allah yana bukata dama dukiyar ta Allah ce shi kuma bawan Allah ne sai ka ɗauka cikin ka taimaka mai in kana da dukiya ta Allah da ya sa hannunka ka jiza a wani aikin Allah unguwarku wani masallaci unguwarku wata makaranta unguwarku wani aikin alkhairi jiha ku wani aikin alkhairi sai ka ɗauki dukiyar Allah sai ka sa ta wajen aikin Allah shine almalu malullahi duk dukiya inda ka ganta kaida ta musulunci ta Allah ce amma kuma mutane aka sa mamayewa bayan ta ku Allah ya ba ajiya don shi in kan mutu ma in ka zo mutuwa inda capitalist inda masu akidar jari hujja misali turawa ko gado babu in kan mutu ka ce ka ba kare dukiyarka in mutum tashi mutuwa sai ce ya ba kare dai dukiya ta ya ba wanci dukiya ta ya ba wani dukiya Yan ka tashi mutuwa a musulunci baka isa ka ce ka ba ɗanka dukiyarka ba baka isa ka ce dukiyar ka ɗauka a gina masallaci ba baka isa ba Allah ya ga ya ce a ba wannan sulusi a ba wannan sulusi a ba wannan rubu'i a ba wannan kaza ya tabbata dukiyar Allah ce in kan mutu yadda ya ce a ba kowa haka za a ba shi kana da ƴaƴa duka fitin wane akan wane in ka bar kuɗi baka isa ka ce a ƙara ma wani dubu ɗari ba a'a dama ai ba ta ka bace almalu malullahi wa atuhum min malillahi don haka Allah ya ce matarka a bata muni in kana da ɗa in ka ce ha ah, ai tana kyautata maka a bata nisfi ta ce ba za a yi ba kai awa ai ba ta ka bace mai duke shi yace in ka mutu ga abin da za a bata mahaifiyarka ka ga ta ba tana eh, a bata dusi ka ce ai mahaifiyar nan ba ta yarda samu ba a bata ɗaya bisa shidda Allah ya ce ka ce baka isa ba yadda Allah ya ce a bata ɗaya bisa shidda haka za a bata a ai ta ce ta taimaka min ta yi min kaza a bata ɗaya bisa biyu a raba biyu ta ce ba za a yi ba ai ba ka bace baka da incin ka ce kaga wannan yana tabbatar da cewa dukiya dukiya Allah ce to ni ina son yi kaina wani abu masallaci nake so a gina ta ta adiba ɗaya bisa ukun dukiyar kaina a gina masallaci a bai iya wato ba za a yi ba baka da wani abu ciki sai ɗaya bisa uku wato duk wannan nuna mana dukiya ta Allah ce lokacin da muke raye bayan mun mutu kuma dukiya ta Allah ce don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya qulu ibnu adama mali mali da da yana cewa dukiya ta dukiya ta account kaza ina da miliyan kaza a banki kaza ina da miliyan kaza a wajen unguwa kaza ina da hili kaza a unguwa kaza ina da gida kaza annabi ce laysa laka min malika illa ma akalta wa afnaita baka da komai cikin duke ka sai da abin da ka ci ka canye lokacin da kake jin daɗi ne eh naka ne aula bista wa ablaita ko ka suka tsufa a jikinka ka sa kayi gayu ka sa ka rufe ka sa kayi kyau dukiyarka ce ka more ta sai annabi ya ce auta saddaqta wa abqaita ko kai sadaka kabbari domin kai sadaka zaka same ta lahira zaka ci alfanunta zaka ka'idan musulunci almalu malullahi dukiya dukiya Allah ce wa atuhum ku ba su su wanda Allah ce ku taimaka ma min malillahi daga dukiya Allah allazi atakum allazi atakum wannan da ya baku sai Allah ce wala tukihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassula yanzu aya ɗaya ta zo mana da hukunci hukunce daban ji wannan ayat ayoyin Madina kenan mun ce surorin Madina ɗauki suke da hukunci wannan ayar ta fara da cewa zal yastafifil ladina la yajiduna nikahan ta yughniyahumullahu min fadlihi ta fara da wa'anda ba su da hali yin aure wa'anda ba su samu aure ba su kame kansu ta zo ta yi maganar masu neman a yanta su wallazi ne ya fi gudunar kitaba mimma malakat aimanukum fakati buhu min alintum fihim khaira ta yi maganar masu neman mukataba a su dukiya ta zo ta yi maganar wa atuhum min malin lahi lazi ataku hukunci hukunci daban-daban hukunci na uku yanzu hukunci na hudu ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتسقوا عرض الحياة الدنيا الله يقول ولا تكرهوا فتياتكم kada ku cilasta bayin ku mata alal bigai akan su je su yi karuwanci su je su yi zina a ba su kuɗi in aradna tahassulan in suna so su kange kansu su katangance kansu litaftagu arabal hayatid duniya kada ku yi haka domin neman wani abin duniya don haka a farkon musulunci mutane sun kasance da kuma kafin zuwan musulunci suna da karuwai bayansu sai iza karu ta je ta yi karuwanci bai wata in ta samu kuɗi ya ansa ya aji wata mutane masu bayi sun koma magajiya kamar magajiya ta gidan karuwai don haka sai ya sa bai wata ta je ta yi karuwanci ta samu kuɗi ta dawo wannan ayat kamar da a hadisai suka zo ibn jarir tsabari ya ruwaito da wani shi cewa ta sauka ne ga abdullahi bin ubayy bin salul shugaban munafukai na madina yana da wata baiwa da ake ce mu'aza lokacin da aka yakin badar aka gama aka kama fursunonin yaki guda saba'in sai annabi ya rarraba su ga mutane domin su aje aka ba shi ɗaya daga cikin fursunonin yakin ya aje sai wannan fursunan yakin ba ƙwarai ne sai ya nemi ya yi zina da baiwa ta yi, sai baiwa ta kiya dama ita baiwa aje ta yake in ya yi baki su biya kuɗin gida haya kuma su biya kuɗin mace suna son su kwanda ita watan kawai harkar kuɗi ce kawai ga bayi nan su yi sai shi Abdullah bin Ubay mini Salul wannan fursunan yakin sai ya so yi zina da tsiyatai da dabaiwa tai sai bai wata kiya mu'aza sai dinga azabtar da ita sai ta je ta da ta yi zina da wannan bakon shi saboda mai duk da bawa ne saboda za a zo a fashe su ai an kama su a matsayin fursunonin yaki daga makka za a zo a fanshe su sai an fanshe su sai ce ga dan ku nan ku fanshe shi shi ma muka ce malaman tasiri sun faɗi cewa wannan ayar ta sauka ne ga Abdullahi bin Ubayy bin Salul shugaban munafukai a Madina yana da wata baiwa da ake cema mu'aza lokacin da aka yi yakin badar aka kama fursunonin yaki daga ƙurayshawa sai annabi sun ya raba su gidaje gidaje shi ma an bashi ya rika sai ɗaya daga cikin fursunonin yakin nan ya nemi ya yi zina da wannan mu'aza wannan baiwar sai ta ƙi yarda sai ya tilasta ta ta yi zina shi me yake so sai kai ta hiba idan an zo fansan fursunonin yakin sai ce ga ɗan sunan cikin cikin baiwa ta yi haka shi ma ɗan nashi a fanshe shi watanni dai harka ce ta samun kuɗi sai Allah ya saukar da wannan ayat sai ce wala tuqihu fatayatikum alal bigha'i kada ku tilasta bayin ku mata su yi zina su yi karuwanci in a aradna tahassunan in suna son su kame kansu su ba zina suke so ba ita mumina ce sun take ta kame kanta kace dole sai ta je ta yi karuwanci ta kawo ma kuɗi litaftagu arabal hayatid duniya domin ku samu wani abu kaɗan na rayuwar duniya domin ku samu wani kaso na rayuwar duniya kaga shi abin da yake so bai wata tahi ba quraishe sai ya ce ma quraisha su fance shi wata kuɗin da yake so sai Allah ce wa man hunna duk wanda ya tilasta su su yi zina fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim Lallai Allah bayan an tilasta su mai gafara ne mai jinkai ne to bayan an tilasta su Allah zai wa wanda ya tilasta su gafara da jinkai kenan a'a Allah na ne su suka yi zina akan tilas to Allah mai gafara ne mai jinkai ne don haka mutum ya tilasta baiwa ta dole sai ta yi zina ta kawo mai kuɗi ya ta yi ta kasa ya tilasta ta sai da ta yi to dama rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in aka yi mancewa ko aka yi tilastawa ko aka yi kuskure Allah ya kamawa don haka a gusiya ummati al'an da ya ce an ɗage ma al'umma tai cikin abin da aka ɗage ma al'umma tai abin da aka tilasta ta Zaka ce Allah ya ce wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta musu cewa su yi zina kawo mai kuɗi fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim lalle Allah bayan tilasta su da kuka yi mai gafara ne kuma mai jinkai ne wala kad anzalna ilaykum wala qad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa matala ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين sai Allah ya ce racu ga magana kuma wadda ke magana yanzu game da Allah za a magana game da tauhidi sai Allah ya ce wala qad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat hakika mun saukan muku ayoyi bayyanannu masu bayani wa masalan min alladhina khalaw min qablikum mun saka muku misallai. na ga waɗanda suka gabata kafin ku mutane annabi Nuhu mutane annabi Hudu mutane annabi Salihu mutane annabi Musa mutane annabi Isa mutane daban-daban da Allah ya kawo muna ana kawo nan domin tauhidi ne ana kawo nan misallan ne na al'ummomin da suka wuce domin tauhidi sai Allah ya ce ah, wa mau'izatan Kuma mun kawo muku wa'azi domin ku wa'azi ku bauta ma Allah shi kadai lil muttaqina amma wannan ga masu takawa da jin tsoron Allah waɗanne ayoyi bayyanannu ga sunan tafi Allahu nuru samawati wal ard Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قال لك الله نور السماوات والأرض الله شيني حسن سمدك أسا ابن القيم يتي الله شيني حسن hissan wa ma'anan Allah shi shine annur cikin sunayen Allah akwai annur yana halatta sa mutum abdun nur bawan Allah mai haske Allah shi ke da hasken sama da ƙasa sama da ƙasa da hasken Allah suka haskaku misali mun ga hasken lantarki iyakar wanda ɗan adam ke samuwa kuma mun ga hasken rana ba za a taɓa haɗa su ba saboda hasken rana Allah ya kawo hasken ranar hasken da sama da ƙasa suka haskaku da shi daga Allah ne wannan shine haske hissan wanda ake gani kowa yana ganin hasken rana in ya fito baya buƙatar fitila da rana baya buƙatar yada mai baya bukatar biye da hasken lantarki ya kai inda aka ci gaba wani waje da ranar sai ka bi ka yada ka ga wani abu duk inda hasken lantarki ya kai a inda aka ci gaba ba a tafiya da hitila babu mota mota babu hitila dole sai da amma da rana babu inda aka tafiya da mota da hitila duk kasashen da suka ci gaba in zaka ce da mota da daddare zaka kunna hitila wata saboda wai hasken na hitila mota ka zai kara ma wannan hasken na street light zai kara mai hasken da aga titi zai kara hasken hasken ya kara hasken sai hasken ya haskaku da yawa amma hasken rana babu mai cewa ka kunna hasken mota ka domin an san hasken mota ka baya kara ma hasken rana komai shine Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama da ƙasa wannan na ƙasa muke gani fa wayanda a cikin sama suna da nasu haske suma na mala'iku da halittun da as-sama da al'arshi da sauran da kusiyu, duk suna da haske duk da hasken Allah suke haskakuwa wannan shine haske hissan wanda ana gani ne ga kowa yana gani ne sannan akwai haske ma'anawiyan haske ma'anawi wanda yake hasken shari'a duk wanda ya shari'a ga musulunci da hasken Allah ne ya shari'a Allah ya haskaka mai wani da haske na ilimi a cewa ne Allah ya shi haske cikin hasken ilimi wani da haske na dukiya wani da haske na kasuwanci wani na da haske na iya magana wani na cewa ina ganin haske ga lamun rana dukkanin wannan hasken daga Allah ne hasken lantarki na duniya bai iya samar da irin wannan haske ma'anawi sai dai samar da haske hiski wanda ake gani don haka Allahu nuru samawati wal ard Allah <clears throat> shi ke da hasken sama da ƙasa Allah shi ya haskaka sama da ƙasa sai Allah ya bada misali yace masalu nurihi ka mishkatin fiha misba misalin hasken Allah da yake sawa cikin zuciyar mumini yanzu shi Allah zai bada misali masalu nurihi misalin hasken Allah in ya shiga cikin zuciyar mumini kamishkatin fiha ba. kamar taga ce wadda adda fitila irin tagogin nan da ake ya kasance daga can ba su kulle ba dan abu ne ake wanda ake aza hitila yar taga wadda za a aza hitila kamar an rufe taga sai aza fitila a kai to irin wannan hasken da Allah ke sa cikin zuciyar mumini kamar kamar wannan tagar ce fiha misba aka sa mata fitila al misbahu fi zujaja fitilar tana cikin karau wata lagwanin da yake ci aka kawo karau aka sa yanzu wani suka san fitila fitilar hannu fitilar wuta da ake yi fitilar ruwa ake ce mata in aka sa lagwanin ɗaya yana ci da an sa wannan gilashin sai hasken ya ƙara ya ƙara fitowa ko yin wannan ƙwayakon da ake sa ƴan ƙanana in an sa wannan wannan karau ɗin aka rufe su da ake sawa na bulb ɗin ya rufe su sai kasance hasken ya ƙaru shine masalu nurihi misalin hasken Allah da yake sa cikin mumini kamishkatin kamar taga ce fiha misbah wadda aka sa mata fitila aka sa mata lagwani yana ci da wuta al-nizahu fi zujada wannan lagwanin da ke ci da wuta sai aka sa cikin qarau cikin kwalba az-zujajatu ka annaha kawkabun duri sai karau din da aka sa shi kanshi kamar taurare ne tauraro ne mai haskakawa shi qarau din da aka sa aka rufe tilar shi kanshi haske yake da shi yuqadu min shajaratin mubarakatin to kuma yana ci abinda ke bashi wuta gidan kananzir din gidan da wuta ke ci daga gare shi min shajaratin mubarakatin zaitunatin man zaituna ne daga itaciya ce mai albarka ta zaituna la sharqiyatin wala garbiya itin zaitunan da ba a gabas yake ba bale da safe ya kasance haske yayi mai yawa da yamma in ranar za ta faɗi bai da haske wala garbiyatin kuma ba yamma yake ba bale ya kasance cewa da safe bai da haske zaka ina yake tsakiya yake ya kadu zai tuha man shi kan shi yana kusa ya haskake man saboda walƙiyar da yake shi kaɗai ya isa ya haskake ɗakin ya anka aji walau lamtar ta suna ko da ba kunna wuta ba watan kudi ba fitila ita kanta ƙarau inda aka sa glass inda aka sa shi kanshi Allah tabaraka ta'ala cewa yayi ka annaha kaukabun dore shi glass din shi kanshi haske yake tun ba a sa mai wuta ba kamar kamar kamar kaukabun kamar tauraro ne mai haske sannan shi man shi kanshi ya kadu zaituha yubi'u shi man shi shi sun yake yayi haske yayi kusa yayi haske walau suna ko da ba a sa mai wuta ba sai Allah ya ce nurun ala nur haske bisa haske wannan misali misalin imani ne da yazo ya samu zuciyar mumini da wahayi yazo ya samu zuciyar mumini zuciyar mumini ita ce ka annaha kaukabun zuri zuciyar mumini kamar kamar kaukabun kamar tauraro ne mai haskakawa haka zuciyar mumini take shi kuma wahayi ya kadu zaituha yubi walau lam tamtasuna shi wahayin shi kanshi kamar ya, ya haskake wuri yake ko da bai samu zuciyar da yake shiga ba shi qur'ani in an yi wa'azi da shi wa'azin da aka yi da shi ko yawar da aka yi da qur'ani ko yawar da aka yi da hasken shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kanta haskakaiwa ta kai ko da ba a karɓe ta ba to bale ta samu zuciyar mumini da ya karɓe ta sai kasance nurun ala nur hasken wahayi akan hasken zuciyar mumini hasken wahayi akan hasken sa'ira wanda Allah ya aza mutane a kai ya hadi lahuli li nurihi man yasha Allah yana shiryarwa da haske ne ga wanda ya ga dama wa yadribu Allahu al-amsala lin kuma Allah yana buga wa'annan misalai ne kawai ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah da dukkan komai masani ne wasu malamai sun yi wata fassara da ba wannan ba kuma suna cewa ah, ah, Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi misalin hasken shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamishkatin fiha misbah kamar taga ce da take da fitila a kanta almizahu fi zujaja hasken yana cikin wannan karau din an sa fitila cikin karau wata hasken ƙur'ani da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ka annaha kawkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubaraka kamar wani tauraro ne mai haske da aka kunno ga wata itaciya mai albarka shine annabi ibrahim zaitunatin la sharqiyyatin wala garbiya. ba na addinin yahuda ba ba na addinin kiristanci ba wata suna Fasara wannan ayat akan cewa addinin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam tsaka-tsaka suke ba su bi la shaqiyatin wala gadiya ba su bi addinin yahuda ba ba su bi addinin nasara ba amma dai wannan fassara ta cewa haske ne da Allah ya sanya cikin zukatan mu'minai shi a haske shi a fassara wadda ta fi tabbata daga magabata kamar kai tambaya to ina zan samu wannan hasken da Allah ke bada misali hasken misalin hasken shi cikin zuciyar mumini kamar misalin fitila ce da aka sa makarau ta ƙara haske kuma aka kunno ta daga wani mai na zaitun wanda shi kan shi man kyalkyali ya kai man ɗaya an kawo kafin a kunna fitilar da shi yana son ya haskake wuri ƙarau ɗin fitilar shi kan shi yana son ya haskake wuri ina zan samun masu wa'annan siffofin aya ta gaba sai Allah ya ce zaka same su fi buyutin fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله تذاك سامي وإن مؤمنا نيمات وإن صفة في بيوت أذن الله أن توفى أتكين وسجد جيد الله يؤم تأوك كجننسو ginin su ne masallatai Allah ya umuta a ɗaukaka ginin su ana sai an zo unguwa a cinkai masallaci masallaci ya kasance ya tashi masallaci ya kasance babba ne don shadisi ya inganta amma rasulullahi sallallahu bil masajidi an tubna fi duri annabi yayi umarni da masallatai a gina su cikin unguwan ne ba a gina masallaci can daji ba a zuwa ƙauye can a gina masallaci inda babu kowa nake nufi amma in ƙauye ne inda mutane suke na ake gina masallaci za ka yi hidda layout na unguwa sai a ce an fidda wajen masallaci kamar yadda haka ake a duk unguwannin musulmi a garuruwan musulmi alhamdulillah Wani al'adar da muke da ita al'ada ce mai kyawo haka annabi ya umuta yau an fidda unguwa ce ga wata sabo unguwa za a ce to ga masallacin unguwa an fitowa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil masajidi an tubna juri annabi ya umarci masallaci a gina su cikin unguwan ne inda mutane ke zama ba su tashi sai su ce to jama'a za mu je masallaci sai sun bar unguwar su su je nesa masallacin idi masallacin roƙon ruwa shi ake ginawa wajen gari amma masallacin da ake kamsu salawati da wanda ake sallar juma'a cikin unguwanni ake gina su fi buyutin adinallahu an tofa za ka samu yanar mutane muminan wanda suke da siffa hasken su na fiɗira da hasken wahayi za ka same su fi buyutin a cikin wasu gidaje azina Allah an tofa wanda Allah ya yi izini Allah ya yi umarni cewa daga ginin su wa yuzkara fi hasmuhu kuma a ambaci sunan Allah cikin masallatan shine ga abubuwan da ake cikin masallaci sai wa yuzkara fi hasbuhu ana ambaton Allah cikin masallaci don haka yana halatta mutum ya je masallacin unguwarsu ya zama ya ta talabi ya zama ya ta ambaton Allah zana ta subhanallahi cikin abin da aka gina masallaci don shi na ambaci Allah don shi mutanen da ake samu a cikin masallatai suna ambatun Allah yanzu misali a irin sakkwato masallacin Shehu masallacin Bello a lokuta daban-daban ka samu mutane suna nan zamani lazimi kawai suke suna ambaton Allah wannan abin da suke don haka aka yi masallaci yana cikin abubuwan da ake masallaci in ka je masallacin Makka ka je masallacin Madina ka je manya manyan masallacin Juma'a na garuruwa daban-daban za ka sami irin waɗannan mutane zamne kawai suke suna ambaton Allah shine wa yuzkara fi hasmuhu bayan an daga ginin su kuma ambaci sunayen Allah cike yusabbihu lahu fiha bil gudu, wal asal suna mai tasbihi ciki a safi da yamma rijalun wasu mutane wasu mazaje mun kana son kazan Namiji namiji shine wanda ke iya ambaton Allah wanda ya lazimci addini wanda ya lazimci ambaton Allah wanda ya lazimci masallatai wayannan mazajen latul hihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah saye da saisuwa kasuwanci da saye da saisuwa baya ɗauke musu hankali daga ambaton Allah da tsaye da sallah wannan na farko ya suna kasuwanci suna tsaye da saisuwa mutum bai zama masallaci kuma sun safi har yamma kullun ɗaya yake zamne bai zuwa ya nemo abinci a'a muminin kwarai shine wanda yana kasuwanci yana saye da saisuwa yana neman halasti ne bai zamna a cikin masallaci sai wani ya je ya wahala ya kawo mai sadaka ya kasance shine ya sufla hannu na ƙasa kullum shi ka ansa a'a yana ƙoƙari ya samu na kanshi amma kuma ana can da an kira sallah yana masallaci akwai mutane da muka sani ko yau wani da an kira sallah a shagon su ba su sai da komai sun rufe saboda Allah ya ce rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un wasu mazaje wanda tijara tijara shine saye da sai bambancin tijaratun da bai'un shine tijara shine wanda yake da wanda yake da uwar yana saye da sai suwa ya je wani waje ya ɗauku kaya ya sai suwa domin ya ci riba wannan shi ake mata jara bai'un kuma a khassu minhu shi bai'un shine mai sayarwa da yawa mutane suna sayarwa ba don su ci riba ba wani cikin wani damuwa ya shiga sai ya ɗauko waya sai yana so ya sai suwa wannan ba tijara yake ba bai'un ya kai wani cikin wata damuwa ya shiga yana neman kuɗi ana biya sai bashi sai ya sa gida ne a sai suwa in gidan kila yana miliyan goma ya sai sai miliyan bakwai ko miliyan biyar domin dai ya samu kuɗin ya biya bukata sai wannan ba tijara yake ba bai'un yake yi akwai wani mutum da shi kun yake yi ya je ya sai da kaya ne domin ya yi bukata sai ya ji kira lokacin kira sallah ya yi sai ya ce na yi masallaci ya je ya sau kayan cefa ne gida sai ya ji an kira sallar la'asar sai ya ce to bai tsaya sai na yi la'asar sai na ci gaba da saye ya zo shi kuma wannan shi ka sai da kayan na kasuwanci shi ka sai da kayan miya shi ka sai da kayan cefa ne shi ka sai da motoci shi ka sai da shaddoji shi ka sai da komai yake sayarwa kwastoma ya zo zai saye sai ga an da sallah sai ya ce to bai sai an gama sallah to irin wa'annan su Allah ke yabo da mai saye da mai sayarwa wani ya zo saye ne domin bukatar kai ne shi kuma wani sai suwa yake domin kasuwanci sai ce wannan baya jaye musu hankali an zikirin lahi daga ambaton Allah ɗaya daga cikin abubuwan da ake masallaci kenan wa iqamis salati da tsayi da sallah wa ita'iz zakati da bada zakka ya yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar suna jin tsoron wani yini da zukata ke jujjuyuwa a ciki da kuma ido idanu ke jujjuyuwa a ciki suna dibi zuwa ga Allah suna dibi zuwa ga rahama Allah suna dibi zuwa ga ayyukan da suka yi suna dibi su ga irin sakamakon da za a ba su wannan ayat tana cikin ayoyin da suka ambaci masallaci cikin Qur'ani kuma suka ambaci abubuwan da ake cikin masallaci ayan nan ta ambaci ana ambaton Allah a masallaci ayan nan ta faɗi ana tasbihi a masallaci wanda yake sashe ne na ambaton Allah ayan nan ta faɗi ana sallah a masallaci masallaci yana da matukan muhimmanci a rayuwar ɗan adam don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutum bakwai wa'anda za a sawa cikin inuwa Allah radda babu inuwa ta Allah hadisin Bukhari da Muslim da da Abu Hurairah ya rawaito cikin su yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi da mutumin da zuciya ta tara ta da masallaci duk mutumin da yake son masallaci zuciya ta tara ta a masallaci shi in yazo yana jin zafin yazo bai samu sallah a cikin masallaci ba yana jin haushi a ce waje ya yi sallah ga masallaci wani wani mutum zuciya ce ba ta da alaka ga masallaci ko ya zo ya san wuju ya akwai sai da can waje yayi ya aza shimfiɗa ta yayi sallah a'a ana son mutum da yake zuciya ta tara ta da masallaci wani ya shigo masallaci ya gaya da matsala sai ya ce ya za a yi a ki gyara masallaci sai ya gyara ko ya bada dukiya ta a gyara in ya ga kafet ɗin masallaci ya lalace ko ya yi dauɗa ko ya gyara ko ya sa kuɗi ne a gyara don shi hadisi ya inganta amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil masajidi antum na fi annabi ya umarta masallaci a gina su cikin unguwanni wa an Ba a sa musu turare ba daidai ba ne a shigo masallaci a jena wari kuskure ne annabi ya ce a dinga sa masallaci turare wasu a ahara tsarkake su ya kasance masallacin unguwarku akwai yanar gizo amma ba ku kyauta ba kila gidanka babu yanar gizo amma a masallacin unguwarku akwai yanar gizo kun yi watsi da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake masallaci a sa mai turare masallaci a tsarkake shi a tsarkake shi haka ake a lokacin annabi sallallahu akwai wata mata da aikin ta kawai shine sharan masallaci wajen ci gaban musulunci taimaka da dukkan dukiyarta ba ta da kuɗi irin na sayyidina Umar bale ta taimaka da rabin dukiyarta ba ta da kuɗi irin na sayyidina Usman bale ta sai bi'ir buma bale ta tattanadi jeshin usra zuwa yaki ba ta da ƙarfi irin na sayyidina Ali bale ta je jihadi ba ta da kaza irin na wane domin ta taimaka sai ta ce za ta dinga sharan masallaci kawai in wani abu ya faɗi cikin masallaci iyaka ta tsince shi ya aikinta sai rannan ta rasu baƙa ce baiwa ce mace ce watan duk siffofi ne na kasa a da sun tabbata gare ta yan ce baƙi kake cikin farare baka da daraja yan ce bawa kake cikin cikin ƴaƴa baka da daraja in an ce ba ba mace kike cikin maza ba kai darajar su ba a da zaka duk tana da abin da ake ganin ta a ƙasa amma ta ɗauki sharan masallaci da rannan sai ta rasu sai sabai suka ga cewa ba ta da wani ba wata babba ba ce. sai suka je suka binne ta da daddare ba su gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fafta kada ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya neme ta bai ganta ba malamai suna akan wannan jumla suna cewa ni za ka yi wanda in ka rasu za a neme ka a ce ina wani Allah sarki wani kai muna kaza in wani taimaka ma mutane yake da kuɗi a azumi in ya rasu yau za a ce Allah sarki ga azumi wani shi ka ba mu kuɗi wani shi ka ba mu suga wa mu shi ka mu gero wani shi ka mu shinkafa wa mu shi ka mu abincin azumi wani shi ka bamu kaza wani shi ka kaza ya kamata kai ma in kan rasu a neme ka a rasa mutane su nemi alherin ka su rasa amma kakka zan fama bakat alaihi musama'u wal ardu Allah ya ce wasu da suka mutu sama babu wanda ya kuka ƙasa babu wanda ya kuka saboda babu mai amfanuwa da kai babu komai babu mai kuka in kan mutu ka shiga uku ka ba in kan mutu a yi kuka malamai suna cewa radda ka zo duniya kana kuka mutane na dariya suna murna Kai yi kokarin yadda za koma inda Allah kana murna kana jin daɗi mutane na kuka domin sun rasa wani wanda yake alherin shi yana yawa wannan matan wannan sharan masallacin da take kwana biyu annabi ya ganta ba fafta kada sai yanda mai ina wance suka ce ko dai masallaci ya koma yanayi ne ko kuma saboda irin gudunmuwar da take bai annabi yake son ta yake cewa ina take sai aka ce mai matar fada fannaha bil laili fakar hina an nuki zaka suka ce manzo Allah ta rasu sai muka binne ta da daddare sai muka ba sai mun tasso ka ba ba sai mun baka wahala ba sai muka je muka binne ta sai annabi yace halla azantumuni misa ba ku sanar da ni ba mai aiki irin na sharan masallaci ya mutu ba a gaya min ba dulluni ala qabriha ku je ku gwada min kabarinta suka je suka gwada min kabarinta bayan sun yi mata sallah sun binne ta annabi ya shiga gaba suka yi sahu bayanai, ya yi mata sallah bayan ya gama yace inna hadhihi alqubura mamlu'atan zulman wayannan makabarta wayannan kabarukan da kuke gani ciki suke da duhu wa inna allaha nawwaraha alaihim bi salati alaiha Allah ya haskaka musu kabarin su domin sallar da ni mata domin hasken da sallar da ni mata Allah ya sa makabarta duk sun kasance cikin haske ji mai sharan masallaci duk da lahira kowa na son yi makwabtaka da mai sharan masallaci makabartar da aka sata makabartar da aka sata bayan ta mutu ta amfani al'ummar don ba wani amfani da zakawa mutane kamar ka gyara musu wajen ibadarsu Doka ya ku jama'a, ku hito ku yi sharan masallacin unguwarku, abin kunya ne ku samarin unguwa iske masallacinku da yanar gizo, aikin ni kuke ba ku tsaya ku share masallatanku, ku gyara su, ku sa musu turare, masallatai ran sai a ga ana sallah waje ga masallatai babu kowa cike ana sallah a waje domin mai domin masallaci fanka ta lalace, fankoki ne sun lalace zafi akai. Ni ake jira, ana jira wai alhaji wani na unguwar da alhaji wani su taimaka, a masallacin in ka ɗauki mutanen da ke sahun farko ka an shi wayoyinsu ka sai suwa duk suna gyara masallacin duk wani masallaci da unguwarku mutanen da ke sallah sahun farko ɗaya in ka an shi wayarsu ka sai suwa duk matsalan masallacin nan suna gyara ta in wayoyinsu za su gyara hankokin masallacin za su sai masallacin janareta sahun farko ɗaya fa za su sai masallacin janareta za su sai man amfani da shi za su wa masallacin fenti an ce su ai ba su dai ka sallah masallacin ba to duk wanda ka sallah masallacin an shi kashi goma cikin ɗari na kuɗin waya tai a bilayi masallaci sahu goma garai sahun farko duk mai waya wanda ke da iPhone 11 Pro a karɓi a 10% na kuɗinta ya sai ta dubu ɗari hudu da hamsin sai a ce kawo dubu arba'in da biyar wancan ya sai tashi waya ya sai ta dubu ɗari uku a ce kawo dubu talatin wancan ya sai waya ce dubu ɗari a ce kawo dubu goma a wancan wayar dubu hamsin yake amfani da ta an shi dubu biyar gare a wallahi wancan wayar dubu biyar ce yake amfani da ta an shi ɗari biyar shi waya ta dubu biyu ɗaya sai ta an shi ɗari biyu gare a haɗa duk matsalar masallacin za a walwale ta amma ana nana jira masu kuɗi ba su taimaka su suka taimaka suka sai muku wayoyin da aga hannunku a'a wannan don aikin ku ne wannan aikin Allah ne yake jiran sai masu kuɗi sun zo ba daidai ba ne mm. babu masallacin da ke jiran sai masu kuɗi sun taimaka duk masallacin da ka ji ana haɗin masu kuɗi sai sun taimaka to masallacin na ragaye ne masallacin na marowata ne wayoyinku na hannu ku ba da ɗaya bisa goma ku diba abokan zamanmu a wannan ƙasar su ɗaya bisa goma suka bai na komai duk wata sai sun ba da ɗaya bisa goma na albashin duk mai an sa albashi dubu ɗari in ya je coci duk wata dubu goma yake kai duk wata kai ba duk wata ba waya kaɗai da shekarar ta ɗaya gare ka ɗaya bisa goma na abin da ka sayi kakka ba da ɗaya bisa goma na motarka kakka ba da ɗaya bisa goma na mashin ɗinka kakka ba da ɗaya bisa goma na kuɗin gidanka kakka ba da ɗaya bisa goma na kuɗin cefanen gidanka a waya kaɗai ka ba da ɗaya bisa goma so ɗai a shekara so ɗai a shekara abinda kuɗin wayarka ɗaya bisa goma ka ba suwa a gyara in ramadan zai shigo wallahi har wani ramadan ya zo gyaran da aka yi zai zama lafiya lau da jama'a ku ji tsoron Allah ku fito ku tallafa a gyara masallatanku da kuna faɗin masu kuɗi su taimaka ko gwamnati su taimaka a gyara masallatai wannan yana nuna tsananin tsananin rowar da kuke da shi baka taɓa jin za a gina coci a wani gari irin Sokoto ko Kano an ce gwamnati su taimaka ba su nan dai da basu yawan ku ba da ƙasan ku suke su ka fidda nasu a gyara coci coci ɗinsu ka ganta lafiya lau da AC AC lafiya lau gyare da fenti da komai zaka ku ji tsoron Allah kuma ku hisuwa a gyara masallatanku in kuka wa Allah ruwa ba a san wanda za ku ba ba don masallaci annabi ya ce a gyara su annabi ya ce a gyara su a tsarkake su a sa musu turare wani ya kasance shi ka kawo turaren da ake sa a masallaci akwai nu'aimil mujmir ɗaya daga cikin masu waito hadisi ne abin da ɗaya shi sa tabi'i ne abin da yake sawa turare yake sa cikin masallaci shi ɗaya aiki ne aka san shi haka ruwaito hadisi sunan shi mai sa ma masallaci mai sa masallaci turare akwai shirin da muke sakwato duk wata shekara goma yanzu tun 2009 shekara goma sha ɗai duk watan Allah sai mun fita sharan masallacin Juma'a ko dai muna masallacin farfaru ko muna masallacin Abu Huraira ko muna masallacin Izala na unguwar Rogo ko muna masallacin Izala na Yalwa Gadina ko muna masallacin Emiya Yahya masallacin Sultan Macido ko muna masallacin Malam Musa Lukuwa ko muna masallaci masallacin Goma masallacin Alu da ke can kofar kware ko muna masallaci kuma alhamdulillah jama'a suna kokari suna taimakawa suna fitowa amma shekara goma sha ɗaya muna wannan aiki har yanzu mun kasa samun kishiya kishiya muke so wasu su ɗauki kuma wasu masallatai da mun faɗi ba su ma su sa su duk wata su dinga fita suna share su suna tattara kuɗi wasu wasu mai naira goma mai ashirin mai talatin mai hamsin kuma mu ma wannan kwamitin muna son tallafi na tsintsiya tallafi na kaza tallafi na kaza tallafi na mota da ake hawa sama a share a share dattin masallaci kuma waɗannan wa'annan ƙungiyoyin sun kafa nasu a tallafa musu mu ba mu taɓa tafiya neman mu mallafi inda wani ba mu ka hisuwa naira goma naira ashirin naira talatin bayan an yi aiki ka ga mutum kutu-kutu an yi lokacin da za ga profesa mu profesa ne babba a university yake koyarwa ya zo ya aji zama ne profesa ya yi kutu-kutu yana sharar masallaci an yi lokacin da ka ga babban mai kuɗi mai manya-manyan gidajen mai da manya-manyan plazoji a sakwato yana kutu-kutu yana shara kaga mahaddata ƙur'ani, ga sunan sun hada ci sun yi kutu kutu in mun gama sharan masallaci sai ce kun san wani abu ku gode ma Allah ku dinnan da kuka fito akwai yan kabu kabu akwai ma'aikatan gwamnati akwai ɗaliban ilimi akwai limamman masallatan juma'a sai ce ku gode ma Allah duk sakkwaci duk Najeriya ba wanda ya isa gida ya kira ku share mai gidan shi kun fi ƙarfi wani ya ce profesa kai mai sharan gida ƙarya yake sun fi ƙarfi wani ya ce babban mai kuɗi mai manya-manyan gidajen mai guda bakwai takwas goma a Sokoto mai manyan filazoji da kasu ne a Sokoto ya zo ya mai shara ba zai mai ba wani ya ce mahar da ci ƙur'ani, alaramma da ya yi da ci ƙur'ani. gangarau ya zo ya mai sharan gida ne ba zai yi ba wani babban ɗan boko ne doktoci doktoci ga sunan cikin kwamitin masallacinmu. sharan masallaci su zo su yi ta sharan masallatai yau in ka gansu masallaci malam musa lukuwa gobe ka gan su masallaci abu hurera jiba ganin su masallacin shek abubakar gumi na je masallacin yalwa gadina masallacin sultan macido masallacin alu kofar kore masallacin farfaru masallacin aa gwandu ga sunan kowane wata da masallacin da suke zaba suna zuwa suna yin shara haka muna kira ga jama'a na kowane jiha su kafa wannan kwamiti su ma ya kasance masallatansu sun tsaftata fi buyutin azinallahu an turfa haka Allah yake so a tsakar masallatai ya kasance masallatai ana girmama su masallatai ana ana ana su masallaci yana da kima a musulunci a da masallaci na aka sallah zaka mutane na bukatar su zo kamar da Allah ya ce wai iqamis salati a da a masallaci na aka ambaton Allah in mutum yana son ya yi tasbihi ya yi ambaton Allah sai ya zo masallaci ya alwala ya zamna ya yi tayi kamar da Allah ya ce wa yuzkara fi hasmuhu a da a masallaci ake zuwa a yi alƙalanci da kotu cikin masallaci take don haka alkali na masallaci wa'anda ake wa hukunci suna masallaci annabi sallallahu cikin masallaci yake yake hukunci a da masallaci nan ne university nan ne jami'a nan ne makaranta su sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman ali talha sa'ad sa'id da duk manyan sahabbai cikin masallaci suka yi karatu a da a masallaci ake shirya deshin yaki nan ne barikin sojoji na ashabu sufa suke wanda suke jiran kawai a kira su yaƙi su fita su yaƙi. da a masallaci barlaman parliament take inda ke tattauna lamuran gwamnati annabi da sahabbai ne yake shawarar hukuncin da za a yanke abin da za a yi a masallaci ake yi da a masallaci fursuna take gidan yaƙi. gidan fursuna inda ake aje a fursunonin yaƙi. in an kama mutane su mama a masallaci aka aje shi aka gitta mai musulunci a nan masallaci aka aje da masallaci gidan baki yake annabi wab najran za ka saukar da suratu Ali Imrana suka tattauna a masallaci ya aje su. Watan da a masallacin asibiti take Sa'ad bin Mu'az a cikin masallaci ya rasu ana jinya tai. A jinya tai akwai wata sahabiya da take jinya sunanta binti Sakan bin Yazid bin Sakan. Asma'u binti Yazid bin Sakan haka sunanta a cikin masallaci take jinya ita yi jinya Sa'ad bin Mu'az har ya rasu. Daga baya da aka ci gaba sai aka yi asibiti daban sai aka yi barikin soja daban sai aka yi kotu daban sai aka yi makaranta daban aka fidda jami'a daban sai aka fidda parliament aka fidda su daban komi sai aka fidda shi daban wannan yi alaba kamar ci gaba ne amma an rage ma mutane bukatar zuwa masallaci da kowa yana bukatar zuwa masallaci in baka tafi don sallah ba ka tafi don ambaton Allah in baka tafi don ambaton Allah ba ka je ka kai kara inda alkali can ko a je a kai karar inda alkali can annabi dawuda a cikin masallaci ya hukunci hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwaru hal khasmi iz tasawwaru al mihrab da hmm. dakhalu yayinan annabi dawuda cikin masallaci yake hukunci don haka ko akai ka kara ko ka kai kara cikin masallaci a in so da kake kana jiran zuwa yaki kana masallaci idan idan husuma ta haɗa idan baka da lafiya an ɗauko ka jinyar ka masallaci idan an kamo ka fursuna cikin masallaci aka ɗaure ka sai kasance ko da yaushe kowa yana buƙatar masallaci haka zuciyar mutane su ta kasance mu'allaqun bil masajid zuciyar su ta suke ga masallaci yanzu da aka rage wannan baka buƙatar masallaci sai kawai ka je kai sallah muna buƙatar mu mai sanman masallaci matsayi ne mu mai sanman masallaci daraja tai mu mai sanman masallaci girma ne haka fi buyutin adina an tofa a cikin wasu gidaje da Allah ya wajabta cewa a ɗaga su ɗaga masallaci aka yi mun fassara wannan da wadda a bayanta sai Allah ya ce wa'annan da ke cikin masallaci Liye ahsana ma amilu الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يقول Allah الله أحسن ما عملوا ما سوى مسلاتي هدما wa'anda ke ambaton Allah a cikin masallaci masu sallah a masallaci wa'anda kasuwanci da saye da sayarwa baya ɗauke musu hankali daga masallaci domin Allah ya saka musu da mafificin abin da suka aikata in sun aikata mai kyau suka aikata wanda ya fi shi kyau in Allah ya tashi ba su lada duka sai ya ba su lada mafi kyawu sai Allah ya duk abin da aka yi a ninninka zuwa kashi goma zuwa kashi ɗari bakwai ila ab'atin kasira wa da min fadlihi kuma Allah ya ƙara musu daga falalatai wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah ke azzata wanda ya ga dama ba tare da kida ba ba tare da hisabi ba a anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mai shafe mu. sai akwai tambayoyi da muke ansawa Allah ya saka wa malam da alkhairi malam mai wannan tambaya yake cewa malam ko ya halatta mutum ya sayi saniya naira dubu ɗari da arba'in sai ya bayar bashi ga jama'a amma lokacin biya za su biya naira dubu ɗari da sittin shin malam ko wannan kasuwancin ya halatta wannan ya halatta ko ba lokacin kasuwanci ko lokacin ya ga masu su biya shi ɗari da sittin suna biya ne riba ce shi ya sayi ɗari da talatin ko ɗari da arba'in ko ya sayi ɗari da arba'in to sai sai suwa ɗari da arba'in cikin babu riba ko yanzu za a bashi kuɗi na cewa ɗari da arba'in ne sai ɗari da sittin za a bani ko ɗari da saba'in amma kila abin da yake nufi wannan shanu in za a sai ga hannu ne ɗari da arba'in in kuma za a sai bashi ɗari da saba'in ya halarta. annabi sassan ya yi haka da dabbobi ma hadisin abu dawuda hadisin abu an amina a tana cikin abu dawuda za a je yaƙi babu abin hawa annabi ya ce mai ya je ya an so raƙumi ɗaya in an kawo zakkara raƙumai sai a bada raƙumi biyu don haka dabbobi ana haka ka anshi na dubu ɗari da arba'in a bashi in za ka biya ka biya dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari da sittin ko dubu ɗari da saba'in ko da tamanin ka anshi raƙumi ɗaya a bashi in ka samu ka biya raƙumi biyu annabi haka yayi ya an so raƙumai ɗaya ɗaya bashi hadisi na cikin sunan abi dawuda za a je yaƙi babu guzuri sai ce an so raƙumai aka an shi raƙumi ɗaya bashi da aka tashi biya aka biya da raƙumi biyu tun za a sace maka kawo raƙumin ka ɗaya an kawo na zakka za a biya da raƙumi biyu kuma akan haka duk malaman duniya suka ba bankunan musulunci halal bank da duniya taj bank jaiz bank islamic bank of british waye bank duk irin su ina halal bank da haka aka ba su fatawa cewa su ba su baka kuɗi dubu ɗari su ka kawo dubu ɗari da ashirin amma za su baka kayan aiki za su baka shanuwa ta dubu ɗari za su baka mota ta miliyan ɗaya za su baka tiles na dubu ɗari ka kawo dubu ɗari da arba'in ko da talatin wannan ya halatta wallahu ta'ala malam yana tambaya ke cewa malam ni ne na kiɗe wata mata a mota na ɗauke ta na kai ta asibiti bayan mun je asibiti ta ji sauƙi sai na mayar da ita gida to malam bayan kwana uku ta je toilet sai ta faɗi kuma sai ya zama ta rasu shin malam menene hukunci anan hukunci shine a bincika a gani ba da sanadiyar wannan hadarin motan ne? ka kai ta dan kemis kemis asibiti yan nas nas sun diba sun ce bata jimu ba ashe jimuwa ce cikin kwakwalwa ashe jimuwa ce cikin zuciya ashe jimuwa ce da ya kamata a kula ba a kula ba har ta girma in haka ne to har yanzu kai ka kashe ta domin kai kai sababin kashewa in kuma ba haka bane wani abunta ne kawai kwana ne suka kare kaddara ce ta zo kwana ne suka kare kaddara ta zo ta faɗi sai sanadiyar ajalinta to babu komi gare ka zaka sai an bincika wallahu ta'ala ala na malam wannan na tambayar cewa malam ka bayani akan wankan da mace za ta rika kafin ta yi sallah ga jinin ciwo to malam wata irin niyya za ta yi kafin ta yi wankan za ta yi niyyar wanka ne wanda annabi ya ce mai istihala ta yi wanka da haka niyyar wankan tsarki ne niyyar za ta tsarkaku ne kawai zai dauke mata hadasi za ta tsarkaku in ta yi wannan wanka za ta iya sallah da shi wallahu ta'ala alam ba su ta yi alwala ba malam mai wannan tambaya ke cewa malam menene hukuncin wanda yana ibada amma kullum sai ya kama jin kamar ba don Allah yake yi ba wannan hukunci da shine ya dage ya ci gaba da yana da lada ibadar da yake da lada fada da yake da shedan shedan nake zuwa ce ba don Allah kake ba yana mai yana ja hankali ne domin ya daina kada ya yadda ya ma mashi dan wallahu ta'ala ala malam yana tambaya yana cewa malam ake karantawa ne wurin sallar gawa sannan kuma me ake yi bayan turbuɗi mamacin a wurin kabarin shi addu'a inda ake karantawa wajen sallar gawa sun kai guda bakwai suna nan shek nasuddin albani ya da su duka a hakamul jana'iz a karatunmu na hakamul jana'iz mun yi su cikin su akwai Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ga'ibina wa zakarina wa unsana wa sagirina wa kabirina اللهم من أحييته منا فأهي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعضه wannan ɗaya daga ciki ne akwai wasu siffofi daban-daban in ka samu isnul muslim shi ma ya kawo su in ka samu sifatu ahkamul janaiz na Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya kawo su duka wallahu ta'ala alam a amdin ne mamaci kuma istighfari ake a neman mai gafara a neman mai gafara Allah a yi mai addu'a Allah ya tabbatar da dugadugan shi wajen ansa tambaya ba addu'a kai ta duka ba ana addu'a wani na cewa amin da inganta daga annabi sai ya tobe da mamaci ba an ce wani in muna addu'a wani in muna addu'a kowa ya mai addu'a amma in wani yayi aka yi amin ba da kasadi ba babu matsala kama an binne shi wani ya ce wani Allah ya ji kanka wani ya ce amin kuma mutane suka ce amin babu matsala amma a ayyane wani a ce wani imuna addu'a wani imuna addu'a wannan babu kyawu akwai wani malami da ake sawa yana yi yana ta yi sai na aka sa wani ba shi ba sai ya hasala sai ce abin ma bid'a ne wai ya hasala wai da da yana yi kullum shi kai ya ka lafiya lau irin kishi da hasada na wasu mallamai sai aka sa wani mallami na unguwar aka ce malama ne eh, shi ma ya yi rawani ya mai wani aka ce malama ne ya addu'a sai ya hasala ya ce ai bid'a ce wa ko da muka bid'a ce zaka bid'a da ce bid'a ce Allah ya mace baki ne fadi rannan ba a cewa a sa wani ya gaba ya yi addu'a kowa sawa ake kowa yi mai mutumin yake addu'a wata annabi na tsayawa an bin mutum ne mai addu'a kamar lokaci daidai a yanke rakumi fa a cina ma nai wallahu ta'ala malam mai tambaya na karshe na cewa malam na zo masallaci kafin a tada sallar magariba sai na yi nafila tahiyatul masjid to malam in ina iya yi ina iya yin ba'adal maghrib bayan na yi wancan na eh ba ba tahiyar da kai bayan asalar misalla yazo kafin ayi sallah kafin ayi sallah wannan daban ne annabi ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu sallu qabla al-maghrib sai ya ce liman sha ga na uku haka waccan nafila ce daban tahiyatul masjid sannan kuma ko ba tahiyatul masjid ba sallah ce kafin a tada magariba bayan an kira sallah ba ta da alaka da ba'adal maghrib da aka yi saka zaka yi badal maghribi wallahu ta'ala ala shikenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah